Assalamu alaikum jama'a masu saurare barka mu da haka barka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin sabuwar wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. A yau ma studio Kalangu ta ɗauko ne maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun rawar da harshen Hausa wake taka wajen karfafa zaman lafiya a cikin duniya shine taken wannan maudu'i na a yau wanda za mu tattauna tare da bakin da muka gaito sai dai ku rike cewa Hausa ko harshen Hausa na ɗaya daga cikin harsun da ake maganta da su a yammacin afirka da tsakiyar afirka musamman ma a tare na nigeria da kuma kasar nijar da wasu kasashe kamar kamaru gabon sudan chadi benin ghana da kuma togo a cewa ne eh, shafin da ke kan harsuna da kabilu na fitarsa ta 25 ta shekara ta 2022 ya bayyana cewa ko ya kesa cewa mutane miliyan 77 ne a jimce suke amfani da wannan harshe kusan miliyan hamsin da shida a taron najeriya a kusa da miliyan goma sha bakwai a wannan ƙasa tamu ta nijar ta wani hali ne za a ce harshen hausa zai kasance wani ginshikin bunƙasa zaman lafiya da zaman jito a tsakanin al'ummomi a cikin wannan ƙasa tamu ta nijar dalilin haka ne a yau mun ka gayyato bakin da suka amsa kira idi bara'u tsofan ma'aikacin sashen hausa na bbc eh, kuma malamin da ke gabatar da lacca sannan muna da tare da malam garba mamma wato malamin jami'a kuma malamin da ke bincike a na jami'ar mun jofo eh, sannan muna tare da malama eh, madan eh, hannatu obedu wato wadda take a nan jami'ar abdulmumin jofo mai neman digirin digirgir sannan idan komi ya zo daidai za mu kasance da tsofan minista sharif shako wanda ke cikin komitin na ranar hausa ta wannan ƙasa ta mu ta nijar da duniya baki ɗaya ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madala kamar da kun ji a cikin maudu'in wannan maharata mu wato harshen Hausa rawar da yake taka wajen bunƙasa zaman lafiya a duniya musamman da ma wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Bari mu fara da ku Malam Garba Mamman eh, shin idan an ka ce harshen Hausa da kuma rawar da zai takawa musamman a wajen tabbatar da zaman eh, lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu tunatar da masu saurari kuma cewa wannan maudu'i ya zo da ranar 26 ga watan gusa wadda ta kasance ranar hausa ta duniya shin me za ku ce a game da wannan take ma da aka ɗauka ta kamame. ina godiya Allah sa maka saduna mai muhawara bisa harshen Hausa kuma ina ma studio Kalangu da ma'aikatan studio da masu taimakon su gaba daya godiya da kokarin da suke na haɓaka harsunan ƙasa a Nijar musamman mata fannin rediyo. Hmm. Wannan take na matsayin harshen Hausa cikin tattalin zaman lahiya a duniya mun ɗauke shi bana kamar yadda kowa ya sani ne muna cikin matsalar kwanciyar hankali a ƙasashen Afirka ta yamma. Hmm. musamman ma cikin kasar Nijar. Shine muka ce kwanci hankali da amfani da harshen hausa ana iya danganta su ne ko ba iya danganta su allah sa rana ce ta karma harshen hausa to me bambanta hausa da sauran harsunan ƙasa na nijar gaba ɗaya hausa yare ne wanda kamar yadda ka ambata ana amfani da shi a afirka ta yamma a cikin ƙasashe da dama cikin afirka a ƙetare cikin ko asiya ko ƙasashen turai ana samun zango-zango na hausa wanda suke amfani da harshen hausa ana samun ƙungiyoyi masu amfani da harshen hausa hausa ta yadu da yawa cikin duniya kuma a duniya ana samun jami'o'i da yawa masu amfani da harshen hausa suna kosa da hausa suna rubutu da hausa hausa inda ta bambanta da kowane yare a nijar ita ce babbar harshe wanda ta hi kowane aka yi kowanne amfani da ita in ka ɗauka mutum goma a ƙasar nijar mutum biyar ko shida bahaushe ne in ka ɗauki mutanen nan guda goma mutum takwas ko tara cikinsu suna jin hausa kenan hausa yare ne wanda ba sai bahaushe ba yake amfani da shi ko a Nijar ko a wata ƙasa daban yare ne wanda ya tsallake iyakar kabilan Hausa kenan in ana neman kwanciyar hankali sai an tambaya a ce me wai shi yare yake a cikin zaman takewar jama'a kowa ce ga harshen da nake in ka ji dan uwanka yana Hausa ka ji wani na Hausa ko ba Haushe ne ko ba haushe bane ya zama dan uwanka to yare an ahi mutum abin zai koya zama cikin jama'a koya sana'a koya addini tarbiyya da sauransu cikin harshe ne yake kenan yare danganta da al'adu kuma al'adu ka ɗauka al'adu na bahaushe ba na yaƙi ba ne na kwanci hankali ne al'adun ka ɗauka na bahaushe al'adu ne na a juna gaba ɗaya al'adun ka ɗauka na bahaushe na kasuwanci ne na'am eto eh, malam garba mamma zan sake dawo jan neku mm. eh, bari yanzu wajen ka malam idi malam idi kuna ɗaya daga cikin wato yan eh, jarida wanda suka yi aiki a gidan rediyo bbc sashen hausa shin a da an ka ce hausa ta malam bahaushe ce magana ta yi daidai ko ko kuskure ne tunda ana cewa kamar wanda ke magana da hausa shine bahaushe assalamu alaikum studio kadangu ina yi muku ainihin barka da wannan rana da kuma godiya game da wannan gayyata da kuka yi mana domin tattaunawa akan yaren hausa da kuma irin wannan maudu'i da kattaɓo na cewa wace gudunmuwa yaren hausa harshen hausa ka iya kawowa musamman a cikin wanzar da zaman lafiya hausa ta bahaushe ce sai in ci to watakila na an so son kai gyara shine yanzu ba bahaushe kaɗai ke hausa ba za ka tar da balarabe na hausa in ka je kano za ka tar da libanai 'yan ƙasar lebanon akwai wani wanda 'yan nijar galibi duk sun san shi kamal hassan kamal ake ce mishi ɗan liban ne mazaunin najeriya a kano a karin farko na saba ganin shi na ji hausa shi a nan nijar da ya zo aikin jigilar mahajjatan Nijar zuwa ƙasa mai tsarki Makka yana daga cikin masu kula da harkokin samar da jirage. Akwai su daban-daban waɗanda ke Hausa waɗanda ba su haɗa komi da bahaushe ba akwai turawa. Zan baka misali kamar su Barry Burgess wani ba Ingile ne wanda ya zama tsohon darakta na BBC Hausa. Akwai Steve Lucas, eh. abokina margayi eh. wanda 'yan Nijar ma ya aura. Steve Lucas har wani gari 'yan maraɗi 'yan Nijar suka baiwa ainihin baban shi kasancewar baban shi Lucas ɗin mm. ya zauna a yankin maraɗi a iyakar maraɗi da tarayyar najeriya ga hanyar magama mm-hmm. daga maradi zuwa magama ta tarayyar najeriya a wani gari da ake ce ma gidan luka mm. akwai su da dama misalai kai da kake magana a kanka ka san murtala na gidan rediyo sin ah. murtala ɗan jarida wanda ɗan china ne wanda yake rahoto yana watsa labarai a talbijin da rediyo da eh, kafin yada labarai na shafukan sada zumunta a takaice harshen hausa ya ƙetara da'irar ko ƙasashen hausa waɗanda aka sani idan za a magana cibiyar hausa kamar da uh, ah, profesa ya ambato ɗazu kaga tarayyar najeriya nan ne za a yi cewa ginshiki ko eh. gindin na tushen hausa ɗin to ya hita daga Niger ya hita daga Kamaru ya hita daga Chadi ya hita daga har Ethiopia Idan na fahimci kamala Idi Bara'u Hausa yanzu ba ta malam Bahaushe ba ce. A'a Hausa ya ta zan harshe na duniya eh. tunda ta kasance harshe na biyu a Afirka a cikin harsuna dubbai da ke akwai Afirka. Hmm. Ta zan harshe na sha ɗaya a duniya a cikin harshe fiye da dubu saba'in da rabi ana amfani da yaren Hausa hausa ta zamanto harshen da ake karantarwa a cikin jami'o'i idan ka je amurka idan ka je jamus idan ka je kasar switzerland swiss idan ka je ka ɗauki hatta birnin fari da muke magana faransa akwai masarauta hausa a can yanzu magana da muke akwai masarauta ke gudanar da al'amura kamar yadda ka san ana gudanar da shugulgula ya zan matafi ne ya zan matafi ya zan ɗan kasuwa mm. ya zan ɗan jula har yasa aka samu su sunan naki ko kuma kalmomi idan ka tafi kamar ƙasar uh, Cote d'Ivoire mm. inda za ka ji akwai wata ƙabila da ake ce ma jula mm. to ainihi ana alaƙanta su ne da hausawa da ke kasuwanci mm. eh, musulmi ne mm. sai aka ana kiransu jula Mm-hmm. waɗannan mutanen saboda alaƙar su da hausawa da ke yawo suna zuwa in suka zo musamman daga Nijar ko Najeriya ga waɗannan mutantanin musulmai su suke fara hulɗa da su ta kai goro ne ko sayo kayayyakin da ake iya ɗauka daga na a kai ko a ɗauko daga can a zona. Mm. To sai ana kiran wanda ke tafiya daga Nijar ko Najeriya ya je Cote d'Ivoire kasuwanci ana ce mai dan jula in ka ji mm. magana jula mm. to wannan community ta jama'a na wannan kabila da ke da kwai a ƙasar cote d'ivoire masu suna jula to daga alaƙa su ce da hausawa a takaice harshen hausa ya zama wani ruwan dare ne gama duniya na gode imala idi da yake baka da lokaci zan sake dawo gare ka eh, madan hannatu ubaidu an san da wannan aiki eh, da kuke yi eh, na neman wannan digirin digirgir eh, shin kuna bayani kan wasu kalamai wasu ruga eh, ta harshen hausa shin ya wannan aiki naku yake kasance eh, a game da misali lattocin da kuka bada eh, na wani bincike naku kan wasu kalmomi na hausa da ake ganin ka suna bacewa shin ya ne wannan aiki naku yake kuma ya kuke ganin shi harshen hausa nan to na gode na gode domin dama da kuka bani domin in yi bayani akan wannan bincike da muke yi a jami'ar abdu mummuni akan ƙayyadaddun kalmomi na sana'o'in gargajiya na hausawa kamar yadda waɗanda suka gabace ni suka faɗa yanzu sun yi zancen al'adu waɗanda ke tare da malam bahaushe waɗanda an san shi tun iyaye da kakanni tare da waɗannan al'adu mm. kamar kasuwanci da sauransu to cikin waɗannan sana'o'i na gargajiya na hausawa a cikinsu mun zaɓi e, saƙa sana'a ta saƙa sana'a ta ƙira sana'a ta wanzamci sana'a ta jima da mm. sana'a ta ginin tukani. Wato sana'o'in da an ka san malam bahaushe da su tun filfil azal. Mhm. Na'am. eh su ne waɗanda aka san da shi tun fil azal waɗannan biyar inda ni zana suna ciki amma mm. sun yi haka akwai rini akwai kuma ɗori akwai kuma sassaƙa da sauransu game da shi wannan take na cewa wato taken rawar da harshen hausa zai takawa wajen tabbatar da zaman lafiya a duniya da ma wannan kasa ta mutanjiyar ya kuke ganin wannan eh, harshe na hausa zai iya taimakawa wajen tabbatar da zaman lafiya ko kawo gudunmuwa ga zaman lafiya a cikin wannan kasa ta kwarai ku zan ce i ga wannan amsa domin duk inda aka yi zancen zaman lahiya duk inda aka neman zaman lahiya akwai tattalin arziki kusa kuma in mun komo ga waɗannan sana'o'in na gargajiya na hausawa tun fil azal sun taka rawar gani a duniya game da tattalin arziki domin suna taimakon ba hausawan kaɗai ba kamar binciken ya nuna cewa mafi yawancin waɗannan sana'u mm. hausawa ne suke yin su da kenan sun taka muhimmiyar rawa a duniya mm. ga kawo tattalin arziki na duniya gaba ɗai inda aka yi zancen tattalin arziki kamar yadda ce daga farko mm. kenan zaman lahiya na kusa idan babu tattalin arziki kenan babu zancen zaman lahiya. Wato kawai dai yadda malam Bahaushe mm-hmm. ke cewa zaman lafiya zama dan sarki. <laughs> <laughs> Na gode eh, eh, mada eh, malam Garba an san da wato harshen Hausa a wannan biki karo na tara. na ranar hausa ta duniya eh, harshen hausa ana ganin cewa kamar yadda masana suke nunawa harshe ne wanda ake samu a ko'ina a duniya baki ɗaya amma idan ka ɗauko wannan batu na yadda shi wannan harshen hausa zai taka rawa wajen tabbatar da zama lafiya wasu na ganin kawai za a iya bashe fifiko ne fiye da eh, sauran harsuna eh, cikin wannan ƙasa ta mutan nijar shin ya za ku cewa madalla eh, ina son karin bayani dangance abin da alhaji bara'u ya ce yana zancen hausa ana kiran su jula hmm. jula dan kasuwa ne jula dan kasuwa ne a cikin bambaranci kuma cikin yare da ake samu cikin bambaranci ake cewa bamananka hmm. ko bambara wasu suna gama ma da malinki akwai yare wanda ake cema jula wanda shine yake ta heda kasuwanci don jula dan kasuwa ne shi yasa da bahaushe da bambare sun zama 'yan kasuwa shi yasa ake ce musu dukan su jula tambayar ka in ka duka cikin harsunan Nijar Hausa ce kadai in ka ɗauka zaka ga yawancin kasar 'yan Nijar gaba ɗaya suna jinta ko bahaushe ko ba bahaushe ba in ka ɗauka na jin hausa shi san ce maka in ka ɗauka ƙabilar nijar da aka ɗauka hamsin da biyu bisa ɗari hausawa ne yan nijar in ka ɗauke su gaba ɗaya kwata-kwata nijar masu jin hausa sun kai casa'in sun wuce casa'in a ƙasar nijar kenan tsakanin yau ana samun mutum kamar talatin talatin da biyar a Nijar wanda ba Hausa ba ne suna jin Hausa. Kuma duk wanda kake jin harshen shi kuna ti alaƙa da shi mm. to wani ne wanda zai zama na na ga maka zai zama kamar danginka. Kuma Hausa ta kasance yare wanda mutane da suna amfani da ita kenan ba sa ganin su daban suke kowa inda za ka san yare yana kasancewa kamar shi ma ya zama wani abu ne na dan uwanci sai ran da ka je ka gamu da wani bahaushe ko mai jin hausa mm. inda babu hausa a kasashen ketare in ka ji wani hausa sai ka ji kamar na uwanka ne kamar uwa ɗaya uba ɗaya kuke wajen kasuwancin eh. wajen kasuwanci kuma yanda ya haɗi an jima minista in yanzu zai bada bayani akan shi duk inda ka tai kasuwa yaren da ake amfani da shi ake kasuwa kasuwanci yawancin shi hausa ne an yama yan ka ɗoka in baka hausa ba ka ya zabarmanci hmm. amma ka doka fannin nijar ba ka so za ka je ka je ka yi hausa a ce ba a jinka kuma kowa kai hausa ya hausa ya zama dan uwanka ya zama abokin ma'aza kenan ya zama dangi kenan yana kawowa kwanci hankali mm. an zance ran nan wajen eh, eh, da yake malam idi bara'u baya da lokaci malam idi tambayar da nike so ma a gurguje eh, shin ya kake ganin shi wannan harshen hausa zai ci gaba da zama wani ginshiki wajen tabbatar da zaman lafiya shin ya kake ganin kuma zai taimaka wajen haɗa kan al'ummar nijar wajen ci gaba na'am ba ma al'ummar Nijar kaɗai ba yanzu magana ce ake yi ta tafiyar duniya a dunkule mm. a wuri ɗaya abin da ke faruwa a Nijar, Najeriya, a ƙasar Saudiya ne ko a Amurka kai tsaye yanzu za ka ga 'yan Nijar su ma suna da wannan labari ko kuma abin zai iya shahuwarsu saboda kasancewa watakila akwai wasu 'yan uwa can mm. amina arziki waɗanda ke a waccan ƙasa inda abin ke faruwa kenan kamar da muka ce hausa ta gami duniya to akwai ƙoƙarin gudunmuwar da hausa ke iya kawowa wadda mata taka rawa ta hanyar masarautunmu idan muka ɗauka hmm. idan za a sasanta rikituttuka da ke faruwa tsakanin mazauna wuri guda ko 'yan uwa ko mutanen da ke raba wani abu hmm. wanda ya shahi eh, hilin daji ne hmm. gandun daji ne ko kuma zama ne na gari galibi za ka tar da a masarautunmu ana gudanar da shari'a ne da hausa in ka ɗauki maganar karatu a addinance za ka tar da malamanmu na ainihi zancewa na eh, waɗanda suka mayanta galibinsu za ka ji suna yi maka fassara ta alkur'ani da hausa ba wasu bassajen larabci wanga na cewa ka yi kalma ta larabci wannan na zube ba ni kwarya mm. na lugga amma sun iya karanta alkur'ani kuma su fassara shi da hausa mm. idan ka ɗauki misali wanda ya fara rubuta eh, fassara tarjimar alkur'ani da hausa shine shek. abubakar gumi mm. to wannan ya taimaka kaga ainun ga isar da saƙo na mutane su fahimci ma menene addinin musulunci da kuma irin kira na zaman lahiya wanda musamman a ƙasar hausa idan ka ɗauka to yanzu idan muka koma ta fannin kimiyya lugga hausa ko harshen hausa na da matsayin da ya kai yanzu a cikin mayya-mayyan ma'aikatu da jami'o'i da kafofin yada labarai ka ɗauki kamar su bbc su muryar amurka muryar jamus da sauransu suna da sassa wanda suke cema kamar kwalejin kimiyya wanda hmm. duk wani abu wata fasa'a da aka kirkiro sai an ba ta suna da hausa sai sun hmm. nemi suna domin su isar ma hausawa su isar ma duniyar hausa da sauran duniya baki daya saƙon cewa abu kaza ana kiran shi hmm. kaga wannan da muke amfani da shi talho na mm. hannu na bature cellular mm. kaga akin kira shi waya hannu mm. ko salula idan ka ɗauki abinda baka tsammanin bahaushe ya ƙirƙiro masa suna kamar kwamfuta da turanci ordinator la'ura mai kwakwalwa idan ka ɗauki abin da duk haɗa kayayyakin da nan kuke aiki da su da kwamfuta ɗin da sauran la'urorin aiki wanda ake ce ma electronics a uh, ingilishi to hausa ta nemo mishi suna lataroni ake ce mashi da dai sauransu zaman lahiya yana dangane da kamar yadda na ce gudanar da ayyuka na adalci kenan shugabanni al misali su ne adda nauyin tafiyar da adalci a cikin tafiya ta zamantakewa matsalar da ke da ko watakila shine idan muka ɗauki cewa tun da dokokinmu na gado waɗanda muka ɗauko daga ainihin kundayen dokar turawa da faransanci suke to yanzu muna da matsalar cewa mu kuma al'ummanmu wadda ke amfani da waɗannan ko waɗanda ake yi ma hukunci da waɗannan dokoki galibinsu ba su jin faransanci kenan kaga dole ne a yi tarjima waɗannan littattafai a sarrafa su a maida su zuwa hausa domin kamar da profesa garba ya gai kusan kishi tasa'in bisa ɗari na 'yan nijar hausa suke ji idan ka yi ma mutum shari'a bai fahimci abin da ka ambato ba bai san abin da ka gai ba cikin yaren faransanci ka ganan watakila za a cewa ba a yi mishi adalci ba mm. an zalunce shi to ya kamata a yi daidaito a yi adalci game da har ila yanzu ya ake iya wanzar da zaman lafiya a duniya ta hanyar hausa idan ka dubi saƙonnin da hausawa ke isarwa saƙonni ne a cikin mu'amala su yau da gobe ne na zaman lahiya zaman lahiya ne zaboyin maradi a festival da aka yi a difa mm. nijar lalle kakakara kakakara ta ce suka ce zaman lafiya ya samu ka zo difa duba tun lokacin da ake nazarin cewa da zaman lafiya ana iya amfani da shi a cikin tarurruka na matasa na kowa da kowa hilin kowa ne idan aka ce zaman lafiya ya kawo kenan kaga magana cewa da babu yawwa babu wani bangaranci babu wani jahanci babu wani cewa kai babarbare ne ni tube ne wancan buzu ne karanta itace idan ka ɗauki ayyuka samar da wato ayyukan yi alal misali a ƙasa ai in kuka lura idan aka tattaro kurata na sojoji waɗanda za su samu horo to galibinsu akan sa su koyi tarbi wadda ke da kwai cikin ƙasashe akan ba su horo da harsuna na gida ko zabarmanci ko hausa a tondibiya alal misali za ka ji ba zabar me yana maka hausa hei sai giya <laughs> a horon da suke samu a takaice eh, profesa ya taɓo magana tubbas eh, eh, saboda za ne da yake mun ga inda al misali mun samu masu gudunmowa a cikin zamantakewa waɗanda duk inda suka zo ba ma alakanta su da wata kabila ba alhali suna daga cikin waɗannan kabilu da ake magana kamar marigayi ada mai kano mm. da shi da malam rabiu lokacin da suna uh, wasar barkwancinsu a tare har ta kai inda ada mai kano ne ke kaga ada mai kano bai bar buzu ba bai bar balarabe ba bai bar hanna saru mm. yanayi musu barkwanci kuma wasa ce abin da duk shi abu ne wanda zai kawo sauki fahimtar juna eh. idan ka ɗauki nura walam nura saidu walam mm. trup murna har naɗa shi mai martaba sarkin jinju hambali haruna ya yi a matsayin jika da ambasada na zaman lahiya to ga dai shi misalai suna da dama mm. ka shiga najeriya waƙe-waƙen da ake yi za ka ji hatta 'yan dandalin soyayya da matasa yanzu ba ka ji wanda ya ce a ɗauki makami ba a ta a sai dai aka akasin haka a dai zamna lahiya a takaice hausa na da rawar da za takawa a duniyan nan musamman Wace ta soma rikicewa to hausa ita ga bunƙasar da take ga kuma yadda su waɗanda ba hausa ba ke ɗaukar ta suna ainihin karanta ta suna fahimtar bahaushe suna fahimtar addinin bahaushe suna fahimtar zamantakewar bahaushe to za a iya amfani da hausa a cikin waɗannan wurare kamar wanda muka ambato kafin yaɗa labarai ne wuraren ibada ne kasuwa ce da sauransu domin ganin cewa an yaɗaɗa wannan aƙida ta neman zaman lahiya. Eh, na gode ina gada Malam Idi Barawo tsofan wato ma'aikacin BBC sashen Hausa uh, kuma mai gabatar da layar na gode sai mu dan shakata. Eh, to madalla sai mu dawo a nan ɗakin magana kamar da na bayyana muku a cikin farkon na muharata mu na ce za mu kasance tare da wato eh, sharif shako minista wanda eh, shi ma yana daga cikin wannan kwamiti da suka gabatar da shirye-shirye suka tsara wannan rana ta hausa wato da aka yi bikinta a ranar 26 ga watan agustan shekara ta 2024 wato biki karo na tara idan ba manta ba eh, eh, minista eh, shaku barka da warhaka kuma ina so muku tambaya a gurgushe a game da wannan harshe na hausa da kuma kokarin da yake kawo ma ci gaban wannan kasa ta nijar ana batun harshen hausa wajen karfafa zaman lafiya a doron duniya eto na gode ina ba da gaisuwa ga dukkan mahalarta wannan zaure na kuma ina ba da godiya ga studio kalangu da suka bamu wannan dama mu kasance a wannan muhawara mai tamani ni dai eh, makasudin koyarwa da nake yi kuma abubuwan da na koya ana sashe da alaka da tattalin arziki abu sananne ne shi tattalin arziki domin biyan bukata na mutum a ɗauke shi shi kaɗai ko ko a ɗauki biyan bukata al'umma ta ƙasa zaman lahiya ba a yin biyan bukata in babu zaman lahiya to shi halshe na hausa yana da tamani domin bahaushe kamar yadda saura suka faɗi a ɗebe ma abun tarihi tun da ba a ɗebe abun tarihi amma alaƙa ta farko na bunƙasa harshen hausa tattalin arziki ne wata kasuwanci mm. domin biyan bukata sai an samu ɗan kasuwa kaga in manomi ya yi noma akwai wani lokaci da sai ya sai da wannan abincin da ya noma ga waɗansu waɗanda ba su noma amma suna bukata mm. mahauci kamar yadda ita eh, dr hannatu ta haɗi wata akwai sana'o'i daban-daban ko da yake akwai kuma wani karin magana mai cewa sana'a goma maganin hotara ba ka iya samun matalauci mai sana'u daban-daban to mun ji daɗi yadda shi profesa ya taimake waɗannan ɗalibai mayan gobe kai mayan yawa ne ma hmm. profesa allah sa maka albarka abu na biyu eh. abun taka zan iya kwatamci da dukan abubuwa waɗanda sun ka sahi tabbasuntaka akwai ta jiki tsakanin jika da kaka kun gani an ka ce kunne ya girma kaka wato shi kaka tabbashin jika ne ko jikanya yana iya faɗa mishi dukkan abubuwa waɗanda suke na tarihi domin a zamna lahiya da mutane na biyu tabbasin taka ta jiki tsakanin kanne eh, ko ko uwa miji da mata sai su ɗauke su kun gani in iyali an zamna lahiya to ƙasa kuma gari zai zamna lahiya kuma ƙasa za ta zamna lahiya akwai su da dama akwai takawa da ta shahi sana'a kama shi bahilla ce makiyayi da barunje suna tabbasantaka an ka samu wata guzuma saniya tana maimakon ta mace a samu masai kun ga shi barunje sai shi yanka sai su sasanta tsakani eh. kun gani wannan taka ta zama wani ginshiki da za su iya su yi shiri da gaugawa cikin wannan al'amari amma taka da an ka sani wadda ake yi kuma tsakanin wata kabila kamar bagobiri da bazabarme da bayarabe da bakurwaye da badaurayi da ba'are da bagurme da uh, eh, ba'azbe ne kuma bashi bale suna da yawa don da duk duniya ba wanda ya kai da, baka tsini da ma na mance su da baka tsini da caza za su mai sinu Mr kayi laihi eh na yi lahi tunda <laughs> eh, tun da su ne suna cikin mayan abokai <laughs> da ake cuɗawa wannan yana zaman lahiya in ana zaman lahiya ko ko in wani rikici ya tashi sai a mai da abun wasa hmm. tunda waɗanda ya he ƙarhinka an ka ce sai ka mai kama da baka ci ne da ba gobiri in suna waɗa ƙara su mai da shi wasa eh, to ban san ba wanda faɗan ya yi ƙarhi amma dai zaman lahiya ya yi zama ɗan sarki to kuma shi hmm. tattalin arziki in babu zaman lahiya eh. babu, shi to kun gani kama yadda shi yaya ne an ka yi shi profesa garba ya ce kashi hamsin da biyu cikin ɗari su ne hausawa hmm. amma fiye da kashi tasa'in cikin ɗari hmm. ba hausawa ba ne wata kama an samu heda da talatin da biyar koko wajen arba'in waɗanda su ba hausawa ba ne hmm. to manuwa ita ce kun gani su waɗanda ba su hausa tabbas eh, abokan eh, wasa na gobira kamar kudauke bagurmi hmm. gurma suna cikin waɗannan waɗanda ba hausa ne ba kuma suna hausa in dai ana canza miyau to do a samu salama amma in ya kai ba a zumuntaka zaman lahiya da tana da alaka da zumuntaka zan ƙare shi aboki ya hizumu eh, daɗi abubuwan da tabba shi zai faɗa maka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya bai iya faɗa maka shi ka gani akwai amfani kuma na yi uh, lokacin maraɗe kwalliya na yi uh, wata ƙasida wadda ta shahi tattalin arziki da al'adu yanzu in kun ka ɗauki misali inda za a samu zabarmawa da sanyawa duk a game su niger duka biranen niger in kun ka ɗauki ba su kai ba eh, sonyawa da zabarmawa da ke akwai maraɗi da ƙwanni mi mm. yasa don saboda tabbasun taka kun gane ko mm. to shana cikin abin da shi profesa garba ya haɗi akwai waɗanda ba hausa ne ba amma suna hausa domin a yi kasuwanci a bunƙasa eh, tattalin arziki to kuma kamar da ita eh, hannatu ta faɗi in babu <laughs> eh, tattalin arziki in mutum bai da abun zama na yau da gobe to hitana ta tashi gaskiya hmm. kenan dole sai da abin yi dole sai da abin yi kuma sana'a goma maganin hotara kamar yadda ake cewa babu rago sai wanda bai wata sana'a na gode mini misali misali kan wannan dogon shabi eh, malama hannatu dokta eh, hannatu bedu eh, shin wannan lokaci da muke na hanyoyin da ake bi na tabbatar da wannan yare na harshen hausa ga ci gaban wato ƙasar mu ta nijar da ma duniya baki ɗaya shin a ɓangaren mata Eh, an san da mata suna da rinjaye sosai a cikin wannan ta tamu ta Nijar eh, da ma duniya baki ɗaya wacce haya ce kuke ganin su ma matan za su taka tasu wajen bunƙasa wannan harshe. To sai in ce. Mata su ma suna iya taka irin tasu game da bunƙasa harshen Hausa domin mata na farko in mun diba cikin zama na iyali ma mata su ne mahi yawanci su adda kama alaƙa mai yawa tare da yara mm. bisa ga maza to dukansu dai suna eh, da alaƙa amma matan sun yi alaƙa eh, sun yi kusanci eh, da su sun hi kusanci da su kuma in dawo kamar ga harakar dai har yanzu bincike akan sashen halshe mm. mun san da cewa kamar yadda masana suka faɗa e, shi wannan babban masanin Chomsky wanda ya nuna cewa kamar halshe mm. kamar ile'i ne da mm. turanci kenan mm. kamar tun cikin eh, ciki eh, eh, yawwa yaro yana da wannan alaƙa da halshe kahin ma ya kaza kuwa duniya kenan kuma da zaran ya zo duniya kenan wannan halshen na farko wanda za a fara yi mishi zai zama da muhimmanci gare shi mm. ito wani bai harshe biyu ne yaro watakila zai samu ganin mhm. cewa watakila eh, eh, eh, ma'aifan nasa ba su hito kabila guda ba ko kuma suna wani ya hito daga wani bangaren bazarme ko wani ya hito daga bangaren bagobiri ba haushe kenan mhm. yaro ina ganin harshe biyu zai samu ya ja Eh, haka ne ko mm-hmm. to ya kuke ganin shi wannan yaro zai kasance wanda zai rike waɗannan harsuna biyu kuma mm-hmm. haye bunƙasa eh, nashi wanda ya irin jayi da shi kenan to gaskiya na ji daɗin wannan tambayar domin ta kasance cikin ga malamai na nan <laughs> zaune sun yi muna sun ba mu horo akan eh. wannan akan zancen halsunan mu na gida muhimmancin da ga waɗannan halsuna namu na gida mm. kamar e, kimiyya ta nuna cewa yaro wanda ya koyi halshen shi na uwa wanda ya tashi cikin shi mm. zai zama eh, zai iya koyon halsuna da dama mm. kenan wannan wani avantage na a turanci mm-hmm. yaron da ya iya halshen shi kenan zai taimaka mishi mm, da sauri shi koyi kamar wani zabarmanci ko kuma shi koyi faransai da sauransu mm. amma abu muhimmi shine shahara da halshen nan nashi na inna da baba ke yawa na'am eh shi zai taimakon shi yo wasu ma suna cewa kamar mhm. wanda ya san harshen ka ya mhm. hika haka ne tunda kana tsammani mutum bai san harshen ba ka yi da shi sai daga mm. baya ce ai yana ji abin da kake wadiyo <laughs> wannan wa a wannan wannan a karara haka nan na wanda ya san harshen ka ya hika ina da wani dan karamin tarihi akan eh. wannan akwai wata baturiya eh. ta zo nan Nijar. To, ta koyi halshe na zabarmanci. Na'am. Ta iya zabarmanci, ta laƙamci zabarmanci fiye da bazabarmi. Eh. Wataran ta bani ta bani wannan taimon yaji ta ce eh. mini wataran ta shiga bis tana cikin tahiya. e ta shaida. Aha. Sai sun kai ta zaginta, mutane na ta zaginta cikin bis. Suna ce adiba gashin kanta yadda shike. to kun san da shike eh, eh, al'adunmu ba guda ba <laughs> eh. sai da sun ka ƙare duka da za ta hita sai ta yi musu zabarmanci ta ce musu to sai an jima da zabarmanci kuma ta yi wani dan eh da zabarmanci ta ce musu su yi hankali cikin zabarmanci ta ce musu haka nan kana cikin tahiya baka san wanda kake tare da eh. shi ba kana iya dibin mutum bai iya ka ba a lorka ya iya halshenka kenan nan gaba su yi hankali idan za su yi da wani sai da mata musu wani dan <laughs> eh, gajeren wa'azi sai da musu gajeren wa'azi <laughs> to dan in dawo ga tambayar ku da cewa mm. gaskiya iya halsuna kaman abin kwarai na avantage na abin ci gaba na mm. nagode nagode madan hannatu eh, malam garba eh, mi za ka kara game da abin da sharif shaku ya bayyana da kuma ita hannatu eh, kafin eh, mu ci gaba uh, madalla eh, kamar da ta haɗi ne shi yare wani lokaci in ya ƙetare iyakar iyakar uh, eh, kabila mm. sai mutum ya hankali mm. kwatance suke haɗi wannan wanda suka fara amfani suka fara karatu suka fara nazari bisa harsunan mu turawa ne tun karni na goma sha takwas ko sha bakwai yau wajen kenan shekaru ɗari uku da fiye da ɗari uku suka fara aiki bisan su mm. mu duk wani suka ba mu horo turawa ne in ka san harshe mutum za ka mallake shi a to akwai matsala a to shi yasa kai da kanka ya kamata ka mallaki harshenka na'am eh, an irin wannan abu wani ya zo bature mai niswarwa ya yi barbarci ya sallama a cikin harshen kanori eh. ya yi tambaya mutane ji suke baƙin mutum ne da suka wuta cikin dare ne suka ga bature ne sare ne warwata sai aka ce aljani ne aka zana da gudu an yi haka wani bahaushe a paris cikin eh, shi ma cikin mota ne hausa suna yi da shi shi ma ya maida musu magana cikin ce shi jakin bai shi jakin Kano bai shi ji Hausa ba shi ma ya liƙe musu baki abin da ke son ƙara akwai fanni biyu ko uku wanda harshen Hausa yake taka rawa gani wajen bunƙasa kwanciyar hankali ko yaɗa shi hmm. na ɗaya akwai fanni na wajen horo kun san a ƙasar mu na cikin niyyar ko ƙoƙarin yin amfani da harsunan gida da faransanci a cikin makarantoci ƙanana hmm. hausa a cikin wannan tsarin da ake ya kasance mana ma'auni yawancin tsarin aikin za a yi cikin harshen faransanci ake yin shi amma hausawa tun da su ne suke da kam anizancen kamun sa anizancen naho wanda aka rubuta yau da shekaru da dama sai hausawa sun rubuta abin da suka rubuta sauran harsuna suke bi su koyo koyo a bisan shi ko a yi rancen kalma a cikin shi aro kalma cikin hausa a sa cikin eh, hausa dama eh, duka harsuna suna wannan ka gane ko eh <laughs> kenan wannan ma yana haɗa kan manazarta yana haɗa kan mutane cikin harshen hausa hmm. na biyu fanni ba ba zan ba da bayani da wajen fannin tattalin in ka ɗauka yau yau da shekaru da dama ka ɗauka daga ungurti zuwa eh, torodi ko zuwa tilaberi da sauransu duka haka nan hanyar abin nan ba inda zaka zagaya baka ji ba ana dandalin soyayya lokacin da aka fara na farko sai ga ɗiyan zabarama ɗiyan tuba ɗiyan bari-bari da sauransu da gurma da kowa hausa waƙoƙin hausa suke yi mm. kuma ko gobe in ka diba nan cikin gidaje mata na zarmaganda wanda suke aiki kaji waƙoƙin su suke ji ba waƙoƙin zaurama ne waƙoƙin nigeria ne waƙoƙin hausa ne kuma mm. fina-finai fina-finai da ake abin nan da yawan su duka cin harshen hausa ne suke abin nan mm. kenan al'adun hausa tarbiyyar hausa diwa suna amfani da ita mm. in ka ɗauka eh, eh, arewa 24 yawancin gidajen ka ba nan gurin can suke zuwa suna saurara ko su ji waƙoƙi ko su ji fim ko a wasan kwaikwayo mm. na uku shine wajen fannin addini malam alhaji bara'u ya zancen shi yawancin wa'azi da ake yi yanzu manyan-manyan malamai da kake ji suna ba da umarni suna ba da wa'azi suna horon kai waye mutane kai cikin harshen hausa ake yin su kuma ba kadai ba haushe kadai ke kula da su ina da shafi da yawa hmm. wajen gizo-gizo yanar gizo wasu na bari-bari ne wasu na zabrama ne amma wasu kalmomi wasu sauti da ake sa wasu abin duka na hausa ne ake sa hmm. a ciki kenan in ka ga bahaushe ya yi abin da kamar yau kenan hausa ta kasance kamar eh, hili ne inda kowa zai zo ba a bambanci ba Hausa in ya wajen ya iske ka wajen ka baya bambanci da kai ba zama yake tare da kai kuma wasa wasa ya koya maka harshen shi ya koya maka aljini shi abin da sanake hudin haka yawa mutane suna gani kaman har suna da yawa gare mu a Nijar kamar za mu samu matsala na aka ce za a amfani da su cikin wajen makaranta ko cikin sarushi da sauransu ina shaida mutane a nijar fa harshe goma ɗaya ne muke da goma sha ɗaya muke da wanda aka ce su ne harsunan ƙasa amma wasu ƙasashe sattin gare su wasu ɗari biyu gare su na makwatan burkina sattin gare su e, mali sun kai ishirin mu goma sha ɗaya gare mu kuma duk cikin masu abin hada harshe goma sha ɗaya wannan duk an ka ɗauke su duk an ka ɗauke su in ba su yin hausa suna jin zabarmanci Nagode nagode nagode na ganin duka duka da haka ne muka zo karshen wannan muhawarar ta mu ta wadda ta rata kan eh, rawar da harshen hausa zai taka wajen karfafa eh, zaman lafiya a duniya da ma wannan ƙasa ta mu ta nijar abinda zamu rike cewa kamar yadda malam bahaushe ke cewa eh, hausa ba dabo ba kuma hausa wato tana kasancewa hanya ta zaman lafiya da karfafa zaman a tsakanin al'umma wannan ƙasa ta mu ta nijar na gode na malam malam idi barau wanda ya kasance tare da mu a farko wannan shiri eh, wanda yake kasance tsofan dan jarida na bbc hausa eh, kuma mai gabatar da lacca sannan muna tare da sharif shako tsohon minista mamba na wannan kwamiti wanda ya tsara ranar hausa ta duniya a wannan kasa ta mu ta nijar kuma eh, masanin da ya shafi tattalin arziki sannan na samu malam garba mamman wanda yake malamin jami'a kuma mai bincike a nan jami'ar abdulmuni jofo da ke birnin mai sanar da kuma hamadan eh, hannatu bedu eh, dokta eh, mai neman digirin digirgiri a nan jami'ar abdulmuni jofo na guda lasaka da ilheri a bisa kan idan na samu taimakon amina hassan ni malamin amma adan ke ce da ku a huta lafiya.